أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina jin yau muna sha uku a watan hudu rabi'in islami hijirar annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya zo daidai da tara a watan sha biyu shekara ta 2019 allah subhanahu wa ta'ala ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar mu a wannan babban masallacin juma'a da yake unguwar yan kaba a ɗaya road kwanar gidan wanki nasarawa local government a cikin birnin kano domin gabatar da karatun tafsiri kamar yadda muka saba a ranar ranakun litinin bayan sallar magarba zuwa isha'i muna cikin sura ta bakwai total a arafi mu darussa ɗaya a baya darussa talatin da biyar idan hikimar allah ta zarce yau za mu yi darasi ne na talatin da shida a wannan sura mun fara darasi na talatin da biyar da tuna alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga ‘ya'yan adam ala annahu huwa rabbuhum cewa shi ne ubangijinsu mahalikin su malikuhum mamallakinsu wa mudabbir shu'unihim kuma mai tuttuya al'amuransu kuma fa ashhadahum ala zalika wa shahid Allah ya kafa shaida akan haka kuma suka shaida da haka wa zalika li Allah ya qulu yawmal qiyamati inna kunna ghafilina dan kara tashin alkiyama kai a kama su da ki su ce ba su sani bane to Allah ya sanar da su ya kafa su sheda wa sauka yuqalibuna sannan za a neme su bihi da wannan abin da aka halice su domin sa aka kafa su sheda akan ranar tashin alkiyama wa dafa ala an ta kulu yawon alkiyamata ya kara aɗafi a bisa cewa don kada na tashin alkiyama ku ce kuna gafalallu ko kuma auta kulu ko ku ce inna ma a sharaka aba'una ai iyayenmu ne suka yi shirka min qabl mu zuriya ce da muka biyo bayansu su muka gada daga wajen su ba laifin mu bane to dan kar ku yi wannan duk aka kafa hujja akan ku ai fa alna karahata an ta'tadiru bil ghafla Allah ce mun kafa ku sheda domin kada ku kawo uzuri da wata gafala da kuka yi au tansabu shirka ko ku jingina ita shirkar da kuka yi ila aba'ikum dunakum ku ce laifin iyayenku ne mahaifanku ba ku ba wa min samma sami'na masala masalaman atahu Allahu al-ilma daga nan muka ji kuma misali kwatankwacin wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi wata rakafu wara a zahari ya bar ilimin a bayan bayan aw man an amallahu alaihi ko wanda Allah ya masa ni'ima wa arada anha ya bijire gabarin ni'imar da Allah ya masa badalan min shukuri a maimakon yayi godiya lillahi ga Allah fadlan min an da uwan nasa ila zalika bare kuma yi zaton ya kira wani zuwa ga godiya ga Allah ko aiki da ilimin da Allah ya bashi a fan salaka min ha sai ya fito wajen ilimin to yana barin ilimi da gangan da ganganci a atba'ahu fa atba'ahu shaytan ne kun shi ya bi shaytan sai shaytan ya sa a gaba ya kora fakana min na, ya maskin wato rafkanannu fatattu ila an katamna darsa dai zuwa inda muka rufe darasinmu na 35 bi kaunin lahi ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki man ya hadihin la tufa wanda Allah ya shiryar fa huwa to wannan fa ne shiryayye wa man yudlil wanda Allah bai masa gamdakatari da kitibus da shiriya ba to fa ulaika humul khasirun irin su irin su kuma in kana neman tabaku to sai ka shafa fatiha ka samu daga nan ne ya kulu jazairi abubakar al yake fara cikin tafsirin sa aisar tafasir yake cewa ala isri Zikirin huda wal dalal a bayan Allah ya ambaci shari'a da kuma ata wa innal muhtadi man hadahu ko kuma wa annal muhtadi cewa duk wanda yake shiryayye fa ka sani shine wanda Allah ya shiryar wabbalal wabbalu wanda ko yake batacce man adallahu wanda Allah bai masa gam da katari ba da shari'a akbar ta'ala sai Allah ya bada labari annahu qad khalaqa li jahannama kaseeran min al-jinni wal ya halittu mafi yawancin halittu kawai don wutar jahannama ilman minhu ta'ala bi annahum yarfuduna hidayatuhum saboda Allah ya san irin wa'annan su za su yi rejection ba za su yarda da shiriyar da ta zo musu ba daga wajensa wa yatakabbaruna za su yi girman kai an ibadatihi ga barin bautarsa ba za su yarda da bauta masa shi kadai ba babu shirka wa yuharibuna anbiya'a irin wainnan Allah ya san za su wato yaƙi annabawansa wa da manzanninsa ko wa da manzanninsa wa inna rafadahum lil hidaya to janye shari'a in yarda da shari'a da za su wa takabburahum girman kai da za su yi anil ibadati ga barin bauta ma Allah subhanahu wata'ala aqal hawasihi to wannan shi yake nuna bacin filin tunaninsu shu'uri ɗinsu, su wannan fikira ɗin da aka ce babu wanda ake halittarsa, sa ake haihuwarsa ba sai na zuwa duniya duka imanin yarda da Allah to daga radda ka ki yarda da annabawan Allah kai girman kai gabarin bautar Allah to wannan yake nuna an samu matsala a wannan filin ɗin naka saboda haka shine Allah subhanahu wataala sai yake faɗa a su ayata 179 tara Allahu mala abdul qadir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يسمى سبحانه وتعالى يقول ولقد تبت حقيقة zara'ana li jahannama mun halitta don wutar jahannama mai muka halitta kafiran min jinni wal insi mafi yawan aljanu da mutane wuta za su kamar yadda mafi yawa aljanna za su tafi kamar yadda Allah zai cika wuta haka zai cika aljanna ko da da halittun da daban ne wanda suka basi rayu a duniya ba duk zai cika su to amma dai yanzu ya ba mu labarin jahannama zai cika ta ne da mutane da aljanu wannan sha'arawi yake cewa wani arku kuma mun sani anna fil kauni ashiya akwai a bayan ƙasa a nan duniya abubuwan da suke abidatun su kai tsaye masu bauta ne bi dabi'atiha a ɗabi'arsu. wahiya wa'annan da su a ɗabi'arsu kawai ta bauta ce su ne ma adal insani wal jin duk abinda ba mutum ba ba aljani ba bautar Allah yake a bayan ƙasa. in dabba ce ba ta fita daga tsarin da Allah maɗaukacin sarki ya tsara waye yake fita daga tsarin Allah subhanahu wata'ala dan adam da aka bashi damar ta inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura sai kuma aljanu duk matsayin su daya a wajen bautawa Allah subhanahu wata'ala yace ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ko innan su akan samu wanda suka ji suka gani suka bi akan samu wanda suka ce basu ji ba basu gani ba suka kangare to sawa'un a cikin mutane ko kuma a cikin aljanna to haka shine yanzu batun sha'arawi yake cewa in dai ba mutum ka dauka ba duk wanda ba mutum ba ba aljani ba su kawai akan tsari suke in dabba ce akan tsarin da aka halice ta take saboda haka li anna kullum min huma kowane ɗaya daga cikinsu daga mutum da aljanu ɗin nan salaka al ko kuma fil yana da wato zaɓi wahum man yaqulu anhum rabbana sune wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce musu a cikin suratul rahman sanafrugu lakum lakum ayyuhas thaqalan wannan shine maganar wata Allah sha'arawi yace qauluhu ta'ala fa'in sa da yace li jahannama mun halitti da yawa mutane da aljanu dan kawai a ƙarshe jahannama za su tafi hadhihi lamu yusammiha ba'd ahlul ma'ani wanda suke bibitar ma'anonin luga ta larabci suna ce da ita lamul aqiba kawai aldan karshen ga yadda zai zama shine lamul aqiba ka kaulihi wannan kamar fadin Allah madaukakin sarki da yace li yakuna lahum aduwan wa hazana game da tsunto annabi Musa alaihi salamu ko annabi Yusuf alaihi salam yawa annabi Musa alaihi salam to a total kasar kenan aya ta 8 wa mislihu kwatankwacin wannan Kaulu sha'ir faɗin wani mawaƙi da yake cewa amwaluna li zaul mirasi na jima'uha duk abin da ba ce kai ba ba sha kai ba ba amfani kai da shi ba na ka taimaka wani irin amfanin da zai tafi akawun ɗinka na lahira a kawai tara shi kai ya ce to amwaluna amwalina dukiyoyinmu li mirasi na jima'uha kawai magada muke tara isa hadisi annabi ya ce wai ma minkum ko ayyukum waye daga cikin ku maluhu dukiyarsa ta fi soyuwa a wajensa min mali warasati sama da dukiyar magadansa sabai suka ce ah, ma min na min ahadin ai babu wani a cikin mu illa wa kana maluhu ahabbu ilai ke dukiyarsa ya fi so sama da ta magada annabi ce ai ah, ilmu ma ta kununa ku san me kuke faɗa fa suka ce wallahi la na alam illa zalika ya sanin mu shine kowa ya fi son dukiyarsa akan ta magadansa sai annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce to abinda kuka ciyar shine naku wanda kuka tura account ɗinku na kiyama cikin skelin ku kafin ku je a auna wannan shine naku wannan kuma zaka yi ne kafin ka bar duniya abinda ko kuka aje to na magada ne in kun ce kun fi san naku to sai mu gani saboda haka shine wannan mai mawakin yake cewa amwaluna li zawul mirasi na jima'uha ai dukiyoyinmu da dai muke tarawa to wannan magada muke tarawa wa duruna gidajenmu li kharabi na nabniha kawai zamani ne zai zo muna gina su ne kafin zamani zai rushe mana su dukiya kafin mutu barwa magada gidaje kafin zamani ya zo ya rushe ɗayan biyu ko zamanin ya zo ba yayin sa ake ba da kanka ka rushe ka sake in kana ko kuma bayan ka tafi wani ya saya ce filin gurin kawai yake ko su magadan a ce sai an ka tattala shi kenan dai to anan shi mahallin ta. Allah ya ce ya halicci mutane da aljanu mafi yawansu li jahannama yanzu shi wannan mai hikima sai ce li zawul mirasi muna tara dukiya ne ga masu gado muna gina gida ne ga zamani ya zo ya rushe shi wadakala rajulun ala Umar bin Abdul Aziz ya azihi wani mutum ya shiga wajen umar ɗan abdul aziz don ya masa wato ta'aziyya bi mauti ibn da mutuwar ɗansa ya zai masa ta'aziyya faƙala sai umar ɗan abdul aziz yake cewa bayan wancan mutum ya masa ta'aziyya ya ce ta'azza amiral mu'minina fa innahu kana wa sarkin mu'mine ta'aziyya amma fa ka sani lima qad yuguza ta tagiru wa Yuladu. wannan abin da ka gani mutuwa to dama dai saboda ita ne ake ciyar da yara ake ɗaukar nauyinsu kuma saboda ita ne ake haihuwa ko daga an ba ka ɗato kasan mamaci a gaba, ka ba haka bane ai babban dalilin mutuwa shine tura rai rayuwa in kana neman babban sayanin na mutuwa shine rayuwa in dai an samu rayuwa ce mutuwa ta abu kawai ko ba daɗe ko ba jima kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa kawai abin da ake so kafin mutuwar ta zo amma ita babu makawa la mahala eh, ita wani a karatu ne wanda yake ba ka ma bukatar a karanta ma kai ma za ka gani eh. ita kawai dole ce ita mutuwa kawai wa inna ujura kuma yau malikiya ma kamar da Allah ya ce sai dai abinda kuka yi kuma kafin mutuwar wannan za ku gaishe a kwanan cin kwafi lalikiya ma kamar zuhziha anin nari wa udkhila aljannata kuma faqad faz wanda bayan ya ga abin da ya aikata kuma aka yi hisabi kuma hisabin ya bashi dama ba hagu ba shine zuhziha anin nari aka kautar da shi ga barin shiga wuta aka shigar da shi aljanna sai Allah da kansa ya jinjina a matsayin irin wannan yace faqad faz hakika ya rabu Allah ya dace da wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur amma dai ita rayuwar duniyar dole karka ma gururi ce ka tarude ka dan sai ka barta ko kana so ko baka so aka za a tafi ana son ka masu son ka zuwa je su binne ka ana son ka masu son ka wanda in da baka gida kawai dare za ka kai ta kasa bacci in ka dauki matarka yara suna ina baba baba bai dawo ba musamman ma in ba a samu wani dalilin rashin zuwan ka ba ko ran lokacin da ya zo ka abin nan to wannan wanda suke son su ganka suke son zuwan ka su za su kirawo mutane su kai ka kuma su ba za su zauna awa ɗaya ba an kai ka su har su ba mu zama awa ɗaya an kai ka duka juyowa za a yi to da aka kaga mata ulburur ce wannan rayuwar to shi da aka Umar dan Abdulaziz Aziz ta aziya yace to dama dai wannan abin da ka zo kake ta aziya a kansa saboda shi muke ciyar da yaran kuma saboda shi saboda shi muke haifar su tafsir manar Rashid Riza kenan yake cewa ma'anahu da Allah yace li jahannama nuqsimu annana qadi khalaqana wa bastana wal fi alam Allah madaukakin sarki ya halice mu ya yada mu a bayan ƙasa haka ya fada a farkon surtin nisa'i ko ya yi nasu taɓu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa muka yada a bayan ƙasa mazaje da yawa da mata ne ce wa bassana ya yada mu fil alami kafiran da yawa min aljinni wal insi li ajali sukuna jahannam amma kawai dan a ƙarshe inda za su zauna shine wutan jahannam wal muqamu fiha da samun matabbaci a cikin ta ai kama zara'ana lil janna mithlu zalika kamar yadda Allah ya halicci wasu don aljanna masu yawa aka masu yawa jahannama za su tafi wa huwa muqtada al istidad al fariqain wannan shine ai abinda tanadin da aka yi wa tawaga guda biyu ya kunsa inda ka ci Allah ya ce maka yayi wuta yayi aljanna kaga ai ba su ya ga maka wasu lama da wutan shine muqtada al-istidad lil ne, inda yake fariƙun fil jannati wa fariƙun fis sa'ir yace faminhum shakiyun wa sa'id daga cikin mutane akwai tababbe Allah raba mu da tabiya musamman ta alkiyama wa sa'idun da kuma rabautacce Allah ya rabautar da mu musamman a Fariƙun fariqun fil jannati wata ayar ce wasu bangaren su tafi aljanna wa fariƙun fis sa'ir wasu kuma su tafi cikin wuta Allah ya kiyaye وبماذا كان هؤلاء mu'iddina li nama dunal janna to wa'incan waɗanda suka kasance an tattale su ne don wutar jahannama ba aljanna ba da me suka zama haka wa ma sifatuhum menene siffofin su almu'athila lidhalika wadda aka tattale su dan haka aljawabu shine Allah ya ce lahum qulubun suna da zukata ne ita zuciya a jikin ɗan adam ita ce headquarters zartarwa duk abin da kaga yayi in ka bi sawu daga zuciya ta su can aka zartar da shi in yayi so hassan ya bayyana ko ya nuna farin ciki ko ya nuna kyauta saboda san to in ka bi sawun so din daga zuciya ya taso in yayi ki har kiyayya fushin ya bayyana har yayi duka ko yace sai ya daure in ka bi sawun kiyayyar daga zuciya ka taso so ita zuciya ita ce hedikwatar wato zartarwa ta ɗan adam ita ce kuma tsokar da annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci alawa inna fil jasadi murgata a cikin jiki akwai wata tsoka za salahat salahal jasad kullu in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru wa iza fasadat in kuma ta baci fasadar jasad kulluhu dukkan jiki ya baci annabi sai fito fili da ita ce ala wa hiya alqalb ita ce zuciya tana da taurin jujjuyawa sun ce wa ma sumiyal insanu illa li nafsihi wa mal qalbu illa annahu yataqallabu ba a kira mutum da suna insanu ba sai dan yawan mantuwarsa mun sha faɗa da kalmar nasiya ne da kai ta yi wa man nasiya raka'atan ko sajadatan a fiqhu to daga wannan kalmar tana sai mantuwa sai aka tsago sunanka aka ce insan to ba kira mutum da suna mutum ba sai dan yawan mantuwarsa wa mal qalbu illa annahu yataqallabu ba cewa zuciya alqalbu ba sai dan yawan juyawarta qalbu shine zikcewar abu ko juyawar abu yasa na sha faɗa a tajawidi kake da harafi ɗaya na iklabi mimin ta koma mai ba'u ko saboda haka wannan ita ce zuciya tana da saurin jujjuyawa hadisi imam ahmad ya ce la qalbu ibn adam ashaddu inqilaban min al-qidr idza jtama atgaliyatu wallahi zuciyar dan adam tana da saurin juyawa sama da tukunya lokacin da take tafasa isa a cikin addu'a yake cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika yani juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka wannan zuciyar su wanda aka halitta don wutar jahannama suna da ita mala yace wa jumlatu lahum qulubun fi mahallin nasab sifatan li kaseera dama ita siffa tana bin mausufi an halitta kaseeran mafi yawa aka ce li jahannama don wutar jahannama lahum qulubun suna da zukata la yaqahuna biha ba sa fahimta da wannan zukatan ga zuciyar amma ba a fahimta walahum a'yun suna da idanu wala Allah gwara-gwara ma sun fi ka girma amma la yasiruna biha ba sa gani da su ana ana nufin ganin gaskiya fahimta fahimtar gaskiya ji jin gaskiya a ji za su ga komai amma banda gaskiya za su ji komai banda gaskiya walahum azanu suna da kunnuwa la yasma'una biha ba na jin gaskiya bane ba sa jin gaskiya su da kunnuwan ibn afiya yake cewa wasafat hadhihi sintiya alkafira an siffanta waɗannan nau'i na kafirai almu'riba masu kangarewa anin nazari fi ayatin lahi gabarin tunani daukan izina da ayoyin Allah an siffanta su bi anna qulubahum da cewa zukatansu la tafaqahu ba ta fahimta wal fiqhu al faham yace ma'anar fiqhu kai shine fahimta wa ayunuhum wa ayunuhum kuma idanunsu la tusuru ba ta gani wa azanahum kunnuwansu la yasma baya la tasma'u ba ta ji wa laysa al gharbu min zalika ba ana nufi da wannan ba na fa yuhazihil idrakat a kore musu wannan gani ya yi kaga wannan fitilar ya gani ka gane fentin nan yalo ne da kaza ya gane a'a ba shi ake nufi ba alal hawa ala hawasi an hawasi jumlatan a wa innamal abinda ake nufi na fayati jihatin ma kore jinsu da ganin su da fahimtar su a wata jiha ta daban ita ce jihar ayoyin Allah saƙon da yazo daga wajen Allah wahayin da Allah ya aiko manzanni da shi to wannan ne su ba su fahimta a ga babbar matsala kenan gani bai amfana ba ko mai ka gani ji bai amfana ba ko mai ka ji sannan kuma wato abin nan idan ka bai amfana maka ba Allah ya kiyaye to wanda suka zama haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ula'ika wanda suka ɗau wannan sufa da jinsu da ganinsu baya musu amfani kunnuwansu ba sa musu amfani kal al'ani kamar dabbobi suke bal a'a hum aballu sun fi ma dabbobi tsaka. jimaluddin abdurrahman azadul miyassar tafsirinsa sa yake cewa li'annal an'ama. saboda su dabbobi tafsir suna gani abu abinda zai amfane su kawai shari'a ce ba ta da shi amma suna gani abinda zai amfane ta yi ma in ta ga abincin a wajen kacin da babu shari'a kawai zuwa za ta gare in baka aje ba buhunka yana buɗe za ta sa baki sai dai maka kore ta saboda ta ga abin amfanin ta idan babu shari'a a kanta to da su suna ganin abin da zai amfane su wa mu raha kuma suna ganin abin da zai cutar da su yadda ta ga abin amfanin ta tafi in ka ɗauko dutse ka jefe ta fa sai ta gudu ko ka ɗauko sanda kai ka kurari ga ta ga abin da zai cutar kuma sai ta gudu to kaga ita a bisa fitilar da aka yi ta yanayin halitta ta ita na aiki da ita ke faltazama ba'adu ma tafsiruhu sai ta lazamci abin da take gani wa ha'ula'i amma su ka wa'innan ya alamu aktaruhum annahum mu'ani mafi yawancinsu da kansu sun san su ɗan taurin kai fa yuqaddimu ala nar amma mutum yana ji yana ganin sai doge wa taurin kan misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka ce masa duk sai suka ce kawai inna aba ana ala ummati kawai mu mun samu mahaifanmu ne akan wani addini ba wai basun gaskiya bane ko ba gaskiya ba yanzu a batu ne na gado ne suka gada ba za su bari ba a yanzu mutaurin kai ne inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun suka ce mun samu mahaifanmu akan wani addini kuma kuma sawun su zamu yawa to zaka kaga wannan dabbanci ne ka kasa gane abin da zai cuce ka ko kuma taurin kai ya sa ka barin abin da zai cuce ka ka gabatar da kanka ka wuta yalla ya sake cewa to ula'ika irin dai su wa'annan wanda suka zama kaman dabbobi dabbobi ba suka fi su dan dabbobi sun san abin amfani sun san cutuwa to humul ghafilun in kana neman gafalallu an amril akhirah game da abin da ya shafi lahira duk tashin hankalin nan na adamatul kubra wanda za a fara cin karo da shi tun daga kabari in ma raudatun min riyadil janna wa in ma hufurin min hufratin nirani ko dai ya zama dausayi daga dausayin aljanna ko ya zama rami daga ramin wuta shine reception na farko idza kana khairun in kabari ya zama alkhairi fa ma ba'dahu khairun minhu abinda zai biyo bayan sa fi shi zama alkhairi idza kana wa idza kana sharrun in ya zama sharri fa ma ba'dahu sharrun minhu abin da zai biyo bayansa ya fi shi zama sharri amma duka ula'ika humul zafilun in kana neman gafalallu waɗannan su annan wani suka gafala gabarin abin da zai cutar da su ibn kasir yake cewa kama qala ta'ala wannan ayar kame da Allah ya ce waja'alna lahum sam'a sam'an muka sanya musu wani irin ji wa absarat muka ba su wani irin gani wa afidatan muka ba su wata irin zuciya kama agana anhum sam'uhum ya zama jinsu bai wadatar da su komai ba wala absaruhum ganinsu bai wadatar da su komai ba wala afidatuhum zukatansu ba su wadatar da su komai ba min shaykin me yasa ta yaya zukatansu ba su wadatar da su ba ganinsu bai wadatar da su ba izkanu yajhaduna bi ayatillah ta da suka kasance suna jayayya da ayoyin Allah wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi a ƙarshe sai bai faruwa ta faru abinda suke izgili sakamakon su yazo ya gama da su wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya siffanta irin waɗannan da cewa summun bukumun umiyun fahum la yarju kura ne makafi ba za su dawo gaskiya ba sun gama tsumaucewa gaba daya suratul baqara aya takwas. haza fi haqqil munafiqina wannan aya ta game da munafikai wa qala fi haqqil kafirina ya faɗa game da kafirai yace summun bukumun umyun fahum la ya'qiluna bebaye ne kurame ne makafi ne ba sa hankalta kafirci ya rufe suratul baqara din dai aya ta 171 walam yakunu man bukman umyan illa an huda saboda ba su zama kuraman ba ba su zama bai bayan ba ba su zama makafin ba kawai fasi kan shari'a komai suna gani shari'a ce ba sa gani komai suna ji shari'a ce ba sa ji kama kala ta'ala kamar da Allah maɗaukacin sarki ya ce walau alima Allah fihim khaira da Allah maɗaukacin sarki ya san wani alkhairi a tattare da su la asma'ahum da ya je da su walau asma'ahum la tawallawhum mu'ridun kuma da Allah ya sanar da su wani alkhairi ma bujirewa za su yi juya ba za su yi total amfani ayata 23 wa Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ce fa innaha yadda dai lamarin yake in ma baka sani baka sani la ta'mal absar ba wai gani ne yake makancewa ba daga ce a mutane da idanun suna ganin komai walakin sai dai ta'mal qulubul ladhi lati fi zukatan da suke cikin kiraza ne suke makancewa Total hajji ayata 46 wa qala Allah maɗaukacin sarki ya ce wa man ashe an zikirar rahaman? tu wanda ya yanke ƙauna ya ƙi yadda da ambatan Allah littafin da aka saukar manzan da ya zo masa ya rayu ba akan wannan ba to nuqayyib lahu mu zamu dabaibaya masa shaitani? fa huwa lahu qarinun ya zame masa wato aboki wa innahum su yasuddunahum an sabilillah sai zama suna toshe su gaban wato hanyoyin Allah subhanahu an anis sabili gabarin hanya ta gaskiya wa yahsabuna sai kuma suna nan suna tsammanin annahum muhtadun wai su shiryayyu ne suratul zukhruf ayata 36 zuwa 37 daga nan wai qulu rashidun rida sai rashidun rida yake cewa bayyana Allah ta'ala lana fil ayati sabiqa wannan aya da ta gabata Allah ya bayyana mana halal makhluqina bi jahannama yaya hali yanayin sifa nishu na wanda aka halice su don wutar jahannama fi adama isti'mali uqulihim wajen rashin yin amfani da hankalin da Allah ya ba su wa mashairihim da filin din da Allah ya ba su wal i'tibari bi ayatillah da rashin lura daukan izina da ayoyin Allah (Wa tafaqquhi da kuma rashin fahimta fi tasfiyati anfusihim wajen tsaftace kawo kansu bil ilmi sahih da ilimin da yazo ingantacce alladhi yatarattabu alaihi alaihi al'amalu salih wanda da shine ake samu ai aiki na kware da wannan ilimin ilimin wahayi da annaba su kamo da shi wa anna zalika al-ihmala aqabahu to wannan tozalta abinda yake ya kamata su karbe shi hannu biyu biyu shine aqabahumul ghaflata ya gadar musu ko ya biyo musu baya daga fala attamma takakkiya an anfusihim suka kasa gane matsayinsu ba bare su amfana da damar da Allah ya ba su wa ma fihi ha suka kasa gane abin da shine kyautatuwar rayuwar su min lahi ta'ala da daga ambatan Allah madaukakin sarki wa shukrihi da godiya ga Allah wa sana'i alaihi da yabo ga Allah bima huwa ahluhu ayyaba Allah da abin da ya dace da shi min sifatul kamali da daga siffar kamala waƙafa ala zalika sai Allah maɗaukacin sarki ya biyo bayan wannan bayanin da ya mana na waccan aya bi hazihil aya da wannan aya mai zuwa bi dawa'i hazihil ghafala da abin da zai maka maganin karka zama cikin wa'incan gafalalu da Allah ya ce ulaika humul ghafilun wa aqrabi alwasa'i da mafi kusan channel hanya li makhraj minha daga fita daga waccan layin na gafalallu إلى ضدها زوا غلاي ونسيبا غفلا لوبني فقال في الله يكي فتاة آية تريد تماني ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها نعم وذروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون Allah يتي yana ga Allah me ke ga Allah al-asma al-husna kyawawan sunaye yana ga Allah saboda haka fada'uhu biha ku kira Allah subhanahu wata'ala da sunayensa al-asma'u jam'u ismin wato jam'u ismin sunaye jam'i ne na ismin suna guda daya وهو لفظ lafazun addalu ala فقط shine wani lafazi da yake nuna wani zati wata halitta daga an ambaci wannan lafazin wata halitta ce ko a mutane ko a dabbobi ko a tsirrai ko a abubuwan amfani ne kawai wani abu yake nuna wani zati yake nuna shi suna Amma faqat kawai au ala zatin ma'asifatin sifatin min sifatiha ko yana nuna zatin tare da wani siffarsa in kace wancan mutuma kawai da lafazin mutum ka nuna amma kake wancan mutumin dogo yanzu hada su ba ka haɗa yawwa sau da ka suna ko zai nuna zafi kawai ko nuna zafi tare kuma da sufa sawa'un kana mushtaqan sawa'un wannan sunan ciro shi aka yi daga asalinsa ko shi ne asalin wanda aka ciro daga asalinsa misali kan rahman kamar sunan Allah ar-rahman aka yi daga rahman ar-rahim kamar al-khaliq ar razik masdar ko kuma masdari ne kan rab kaman wato ubangiji mai renon rayuwa wassalam da assalam wal'adu da al'adu. adl da ya ce kuma asma Allah madaukake da asmaul husna yace jam'u ahsana jam'i ne na mafi kyau wal ma'ana walillahi duna gairihi. kawai ga Allah ne shi kaɗai banda waninsa jami'ul asma'i addalatu ala ahsanil ma'ani shi yake da dukkanin sunayen da suke nuna mafi kyan ma'ana wa akmal istifat suke nuna mafi kyawun sifa to Allah yana da irin wannan sunaye fada uhu ku kira shi ai sammuhu ku ambace shi wazkuruhu wa naduhu biha ku kira Allah da wannan sunaye limujarrad sana'i za ku kira shi da sunaye ne dan yabo kawai kana so ka yaba Allah wa inda su'ali ko kuma lokacin da kake so zaka roki wani abu wa talabil haja da kai masa bukatar ka sai ka kira sunan shi famin famin az lima hadith sana'i kursi yana daga cikin zikiri wanda kawai ake yin sa shi kawai dan tsantsar ka yabawa Allah ne akwai ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum zuwa ƙarshe sura ta biyu bakara aya ta ɗari biyu da hamsin 255 wa akin suratul hashari da ƙarshen suratul hashari kun san addu'a iri biyu ce du'a'u ibadatun wa du'a'u mas'alatun addu'a ta ibada da addu'a ta mas'ala lokacin da kake neman arziki ka ce Allahumma rzuqni Allah ka azurta ni yanzu addu'a kake ta matsala matsala ka arziki kake ta Allah ya azurta lokacin da baka da lafiya ko naka bashi da lafiya Allahumma afi Allahumma kake addu'a Allah ka bashi lafiya wannan duk addu'a ce ta matsala lokacin da kake son ilimi ya alimu Allahumma zidni ilman ko Allahumma allimni ma yanfa'uni wannan duk addu'a ce ta matsala amma lokacin da kake subbu quddus rabbul mala'ikati war ruh anan me ka roka zana addu'a ce ta ibada kawai yabo kake tsarkakewa kake ga Allah ne malam yake cewa lahi duna gairihi Allah shi kaɗai ne da wani sassi yake da sunaye masu kyawu da yake ka kira shi da Su da haka shi wannan kiran akwai na wato yabo shine kamar karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa da ƙarshen suratul hashari huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaib wash shahada huwar rahmanur rahim wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamu al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar subhanallahi amma yushrikun wallahu al-khaliq al-bari al-musawwir kada a cikin abin da kake roƙa kiran Allah ne na yabo ga Allah as-sana alaihi yaba ma Allah subhanahu wa ta'ala wa qadi warada fi sunnah yazo a cikin hadisi addu'a bi hadhihi al-ayat addu'o'i da waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul hashr wa an ya ƙula mai addu'a ya ce ƙabla ha kafin ya karanta waɗannan ayon guda uku na ƙarshen sautul hashari a wuzu billahi sami al'alim mina shaitanin rajim salasa marar ka faɗa sa uku a wuzu billahi sami al'alim mina shaitanin rajim sai ka faɗa sa uku sai kuma ka karanta waɗancan ayoyi sannan kuma sai kuma babin tawassul ka karanta kuma ka roƙi Allah tawassul ne kake da sunayensa ya biya maka buƙata dama daga cikin nau'o'in tawassul ɗayan uku shine tawassuli bi asma'illahi wa sifati da sunayen Allah da sifofinsa na biyu shine kai tawassuli da kai aikin da kai aiki na kwarai to wani aiki na kwarai sai kai kamun kafa da wannan aikin Allah ya biya maka da bukatar ka kamar yadda ashabul ghar mutanen da suka shiga kogo dutse ya rufe su kowa ya tuno wani aiki ya yi tawassuli Allah ya bude musu kogon to hanya ta biyu tawassuli shine kai tawassuli da aikin da kai dan Allah ya biya maka bukata shi yasa zaka kai kiyamul lail kuma karshe sai ka roki Allah haka tawassuli kake da sallar da kai suka ce rabbana sami ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum a amanna kawai suka yi tawassuli da wani suka ce kuma me a gafir lana ko zunuba na sai kuma ne mu gafara kaga sai tawassuli da an yi kira da imani sun yi imani to kuma zai ta kama sai kai tawassuli da imani almuhimmu hanyar tawassuli ta biyu shine tawassuli da aiki na kwarai sai ta karshe ta rage mana ita ce tawassuli da addu'ar wani mutum na gari kana kyautata masa zato sai ka ce wa na asali da addu'a kaga da ne kake da addu'a annabi sallallahu alaihi yana kan mumbari yana hudu ba an rasa ruwa kwana da kwanaki wani balaraban kauye ya taho ta kanas ta Kano a shi abin da ya kashi kawai ya zo ya ce annabi ya mutu addu'a zaka da ya zo ma annabi yana hudu ba tun da shi kawai abin da yake gabansa shi yake gabansa bai wai jira annabi ya gama sallah bai je same shi a kawai mai yake ya ce ya halakatul amwalu wan qata ya yace dukiya ta halaka ma'ana an yi shuka ta kone hanyoyi sun yanke babu kai da kawo saboda babu ruwa roƙan mana Allah ruwa kaga sun yake da addu'ar wa annabi rahama sallallahu alaihi wa alaihi annabi ya daga hannu har ana ganin hasken hamatarsa bai sauke ba sai da hadari ya haɗu ba a fita daga masallacin ba sai ruwa yana jika cikin masallacin ba inda surufin nasa ai ba irin naka bane ruwan ta sun yake tsawowa yake jika mutane ana ganin gemu yana da sata. a ruwan yana da sata, gemun annabin rahama sallallahu alaihi wasallam kaga yayi tawassuli da waye da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam aka ko ruwan nan bai tsaya ba sai da sati mai zuwa har sati guda wasu malaman sun ce shine dai ya dawo suka ce wani ne ya meke yace ya rasulullahi ruwan nan yana mana banna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake daga hannu ce Allahumma hawalaina la alaina Allah a gonakin mu a gefen mu za a yi ba akan mu almuhimmu wa'annan su ne nau'o'in tawassuli guda uku kaga addu'a din ai da mutumin da yake raye ne ba wanda ya mutu ba duk wanda ya mutu shine yake buƙatar addu'arka ita ta ta kare idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasi kuma daga cikin babu tawassuli da rayuwa wani kawai sadaka jariya yayi ta amfani shi ya karantar da ilimi ya amfani shi yayi wani yaro tarbiya ta gari a bar wa'annan uku kai annabi yake to aka yaushe mutum yana kabari ka je ka ce kuma kana tawassuli da shi sai ka je ka shiga wani babin da zai kai ka shirka kuma Allah ya kiyaye saboda haka ana wato karanta a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim sa uku ayita a karanta wa'incan wani hadisi rawahu turmizi wa darimi wa min sunni min hadisi ma'aqal bin yassar wal mahab fawaid an shi kadai yana da fa'idoji masu yawa fi tagaziyatul iman ka zauna kake ambatan Allah da sunayen tsarkaka yana da a'ida wajen imanin ka ya ci gaba wa muraqabatin lahi ta'ala da kuma samun kusancin ka ga Allah madaukakin sarki wa hubbihi da sansa wal khushu'i lahu da kankan da kai a gaban Allah wal ragabati ma indahu da kudayin dalle yanzu kake sa ran zaka samu abin da yake wajen sa wa hati qari masa'ibud duniya kuma duk matsalolin duniya idan suka taso kamar da su ba a bakin komai ba to duk sai kana zikiri ne da kawai sai yayi maka damuwar duniya amma ba ka zikiri dan abu kankare na duniya sai zo rikita maka lissafi a hana ka kuma ka shiga bala'i kuma gashi ba a baka ba amma da kana zikiri ka mai da kanka ga Allah wannan ko ba ka samu ba komai bane a wajen ka saboda haka wa qillatul mubalati wa ta'allumi lima yakutul mu'min ka gani da rashin damuwa karancin damuwa ga abin da ya gushi mai imani ya rasa min na'imi hada ga ni'imar duniya ولذا ورد في الحديث الصحيح يذا cikin hadisi sahihi man nazala bihi ghammun duk wanda wata damuwa ta same shi au kurbu ko wani bakin ciki au amrun muhimmun ko wani muhimmin al'amari bal yaqul yace la ilaha illa allah al-azim al-halim la ilaha illa allah rabbul wa rabbul arshil karim wayannan jumlolin guda uku la azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha rabbu rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim rawahu shaykhani imam al-bukhari da imam muslim da tirmidhi da nasa'i sun wannan hadisi wa zikiri. bi sigatin du'a yana daga cikin kuma zikiri da sigar wato addu'a ma rawahu turmizi abinda imam turmizi ya rawaito annahu sallallahu alaihi wa sallama sami rajulan ya ji wani mutum wa huwa yaqulu yana cewa ya zal jalal wal ikram ya ma girma da ɗaukaka yana kiran Allah kenan ko fa qala sai annabi ya ce masa qadis tuji qadis laka fasal an amsa maka kawai yaki abin da kake so da ya ce ya zal jalali wal ikram annabi ya ji yana ce ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram annabi ya ce ka jistu ji balaka an amsa maka fasal roki abin da kake so warawal hakim fil mustadrak hakim ya rawaito a cikin mustadrak min hadisi anas daga hadisin anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce li fatima ya ga wa fatima ma yamna uki me zai hana an tasma'i ma usiki bihi ki saurari abin da zan miki wasiya da shi an taquli ki ringa cewa idza asbahati in kin wayi gari wa idza amsayti da in kin kai yammaci ki ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajiz ya rayayyan da baya mutuwa ya qayyum mai tsayawa akan dukkanin al'amura bi rahmatika astajiz da rahmatika nake neman emergency agajin gaggawa annabi ya ce take faɗa wannan da sabai in ta wayi gari take faɗa in ta kai yammaci aslih li aslih sha'ani kullu Allah ka kyautata mu al'amura na gaba ɗaya. ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih sha'ani kullahu wala takilni ila nafsi fata ainun. Allah kar ka bar ni da kaina daidai da kyautawar ido qala yace wa hadha hadithun sahihun ala shar'i shaykhaini hadisi ne ingantacce a bisa shar'in Imam Bukhari da Muslim wa aqarrahu hafiz al zahabi hafiz zahabi ya tabbatar da shi ala zalika wal addu'o'i bi asma'illahi ta'ala da sunayen Allah nida'an kiran Allah zaka yi ya Allahu ya Rahmanu ya Sami'u ya Basiru aw ghayra nida'in ko ba kiran su zaka yi ba suna da yawa turaji'u fi kutubul azkar in kana so ka koma littattafan azkar kamar lin-Nawawi na na Imam an-Nawawi wa kitabul Hisn al kariyar kariya libinin jazari wa gairu ma da wasu wa'innan min kutubu sunna daga tafan wato hadisi ce wa am wa ka sunayen Allah suna da yawa wa kulluha na kuma duk sunayen Allah kyawawa ne bi lalatti kullum minha alamunta muntaha kamalin ma'ana don kowane sunan Allah ka ɗauka. yana nuni a bisa ƙololuwar kamalar ma'anarsa in ka ɗauki al'alimu ƙarshen ilimi ke na aiki sunan Allah ƙololuwar kamalar ma'anar ilimi ta suna ga Allah duk wani mai ilimi ko min yawansa ta kai alimta shay'an wa gabat ankal ashiyaw amma shi ku Allah fa ahata bi kulli shay'in ilma ya'lamu ma tasruna wa ma tu'linu innahu alimu bi dhati sudur ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabb wala kamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara kaga shi in aka ce Allah al'alimu ne sunansa ne al'alimu to ilimin siffar ya kunshi komai nata na kololuwa ne sannan ya ce wata fabilu ha haka falalar sunan Allah alama ya tsulaƙo min ha alal mafalukina a kan irin sunayen mutane karra'imi wal hakim wal hafiz wal alim to kuma haka falalar take Allah ya ce bayan ya ce Allah yana da sunaye kyawawa ku roƙe shi da su Ya ce wazarul ladina yulhiduna fi asma'i ku bar waɗansu ilhadi suke wuce gona da iri game da sunayen Allah ko suke karkatar da ma'anarsu ko suke amfani da su ta hanyar da ba ita ake amfani da su ba ko suke ɗauka su sa wa gumakansu sunan Allah Allah Allahu Quraisha sai suka yi lata wai ta matar Allah auzu billahi minash shaitanir rajim Allah al sai suka yi uzza to wannan shine nau'o'i daga cikin kaɗan daga cikin nau'o'in ilhadi to amrun lam yarid fil lugha istimal ma bihi wato wazar wazar kabari ko wazaru kubari wani al'amari umarni ne fi'ili ne am sau da yawa wannan kalmar a yaren larabci ba a fiye amfani da fi'ili ma binta ba sai dai abin nan amri sai kuma mubari wa minhu a dai inda shi yake cewa daga ciki akwai kauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki fi qati salih dangane da taguwar annabi salihu hikayatan anhu da yake bada hikaya game da abinda annabi salih ya ga mutanansa sai yace me fadharuha ta'kul fi arabillah ku bar ta ci ta sha a kasar Allah yana so ya kalle fassara maka barin abin nan da Allah ce ku bar duk wanda yake ilhadi a sunan Allah ko ku kira Allah da sunansa shi ku bar shi wannan barin shi ne ke baka labari kamar da annabi salihu ya ce ku bar taguwan nan ta ci ta sha a kasar Allah ma ku rabu da ita to kuma ku rabu da masu ilhadi yace wa azharu minhu wani a inda kalmar ta fi fitowa qauluhu ta'ala ma kana Allah li yazara lil mu'minina ala Allah ba zai bar mu'mine ba akan halin da suke cikin nan yasu da faɗin Allah madaukakin sarki akazaru Musa wa da ya fi fil ardi suka cewa fir'auna ku zaka bar Musa da mutanansa su yi kanna a bayan kasa a wannan sura mun ga karatun a baya da faɗinsa da ce, rabbi la zar alal ardi annabi nuhu kenan kaga bari da kalmar bari din ake so nama. kada ka bari a bayan kasa inda kafirin da yara wai zaruna Yau man saƙila. suna barin wannan babban yinin na alkiyama mai tsakiyar tashin hankali a bayan su yuhibbun al'ajila suke san mai gaggawa sannan wata zaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ma fil wadi kenan kuke barin abin da Allah ya halitta muku na halar su ne mata kuke bin maza sannan wata zarun al'akira kuke wato barin wato lahira sannan ya ce sun ma zarhun fi kaubihim yal abu zarhun kabas fi kaubihim cikin wato imuwarsu suna wasa abin ya zo tafe da su sannan ya ce fa zarhun wa ma ya tsaro kabas da abin da suke kirkira fa zarhun ya kudu wa yal abu kamar su yi ta kutsawa suna wasa a hatta lazi yau a yu'adun ila zuwa da irin wannan ƙarshen ayoyi Allah shi to bar waɗanda suke ilhadi a sunayensu su ma su da yaji zauna sannu za a kanka musu ma kanu ya amaluna da irin abin da suka kasance suna aikatawa a ayan mu ta karshe wa يهدون بالحق وبه يعدلون الله يقول ممن خلقنا daga cikin su halittun wanda muka halitta akwai ummatun jama'atan da mun ce kalmar umma ko da dauki ma'anar jama'a walta kun minkum ummatun kaga jama'a kenan ko kuma ta ɗauki ma'anar shugaba adali inna ibrahima kana ummatun shi kadai gayya ne shi ma al'umma ne ko kuma ta dauki wato lokaci wa qala alladhina ja minhum minhuma wadda kara ba'da ummati kadan tunani ya yace fa arsuluni to kuma da ɗauki agogo wa yawma taqumu as-sa'at yaqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a Ta dauki lokaci kai yahduna bil haqqi wa bihi ya'dil to daga cikin dai abin da muka halitta akwai al'ummai wanda su wannan jama'ar yahduna bil haqqi duk inda gaskiya take nan su maganar su gaskiya aikin su na gaskiya wabihi game da gaskiyar ya adununa da adalcin su wadda hukuncin su to da gaskiya suke bai kula abu ja'afar ibn jarir yake cewa Addasana bashir qala Addasana yazid qala Addasana sa'id an qatada da qatada qawluhu qatada yace fadin sa da yace wa mimman khalaqana ummatun cikin wanda muka halitta akwai wata al'umma ya haduna bil wanda suke bin gaskiya suke karkata ga gaskiya din balagana sako ya isan mana annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yaqul la daraja da mutala tabbata a ganin shi ya kasance yana cewa iza qaraha idan ya karanta wannan aya ta 181 a suratul a'raf azhi lakum sai ce to sahabbai wannan aya ta kuce wa qad utiya alqauma baina aydikum mithlaha mutanen da suka zo kafin su kuma an ba su irin wannan aya sai ya karanta musu kuma wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun aya da muka baro a baya 159 ita Allah ce min qaumi Musa kai sai sai nan kuma yace wa min man khalaqana ummatun sai annabi yace wannan taku ce kamar yadda aka ba wa'intan qaumi Musa wato kafin a suratul arafi wannan take ita ma Rashid Rida yake cewa wa mimman khalaqana da Allah yace ummatun yahduna bil haqqi akwai al'ummar da suke bin gaskiya suke karkata zuwa ga gaskiya hadhihi al jumla ma'tufatun ala jumlati wa laqad zara'na li jahannam an yi adafin wannan jumla ne akan jumlar mun yi hakika mun halitta ga wata jahannama mafi yawan mutane da aljanu wakiltahuma dukkanin waɗannan ayoyi tafsirin lil ijmali qawlihi ta'ala duk suna maka tafsiri ne ko filla filla da abin da yake dunkule cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki man hadihillahu ko man hadillahu. fa huwa al-muhtadi wanda Allah ya shirye shi ne zuwa ƙarshen aya bada'ahu bi bayani hali man adallahu ya fara da bayanin halin wanda Allah ya bai musu gamdakatari da shiriya ba wa humul ladina ahmalu isti'malu qulubihim sune wanda suka wulakanta su amfani da zakatan da Allah ya basu, su wa absarihim da ganin da Allah ya ba su wa asma'ihim da jin da Allah ya ba su fi fiqhi ayatillah wajen fahimtar ayoyin Allah sai suka baki wannan ba wa annahum kathiruna kuma suna da yawa walakinahu sai dai ma sami'ahum ummatan li'annahum la ma sammahum ummatan bai ambace su da al'umma ba su wa'incan kawai da ana li jahannama kathira min al-insi wal jinni amma anan li'annahum la tajma'uhum fi dalalin jami'atu babu wata kalma ɗaya da ta haɗa su ta ɓata za ka samu santi-santi ne yanayin kashi-kashi Wani annas baɗin kasirun ta gani saboda ɓanna tana da yawa wasu buluhu mutafarriqa hanyoyin ɓanna mabambanta ne sun mazakara huna amma anan sai ambaci ala man hadahumullahu ta'ala halin waɗanda Allah subhanahu ya shiryar da su wa huwa annahum ummatu su al'umma ai jama'atun kasiratun mu'allafatun wanda take da take hade min shu'ubin wa qaba'il kasira daga yanki yanki da kabilu kabilu masu yawa amma ummatun kum ummatun wahida ya haduna bil haqqi domin me yasa domin su gaskiya suke bi wa bihi duna gairihi ya'diluna ga gaskiyar ba abinda ba gaskiya ba suka karkata fasubuluhum wahidatu ya zama hanyoyin su guda ɗaya inda gaskiya ce duk guda abu ɗaya ce in ka zo kano yadda ake sallah a afirka in ka tafi asiya dai ana sallar irin ta ce in ka tafi asia ana yi irin ta ce lardin amerika ana sallah irin ta ce sura hanya ce guda ɗaya gaskiya ɗaya ce la ya ta'addadu ha'ula'i hum ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce tuku waɗannan su al'ummar annabin rahama daraja da aminci Allah tabbata a gare shi Allah ya samu na cikin su kuma ya tabbatar da mu a cikin su mu mutu akai mu tashi a tutarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine karshen darasin mu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya mu kuskure kasawa ce daga gare mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته